Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau muna talata 19 ga watan Mars na 2019. Sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. al'ummomin tiliya da tasara gundumomi biyu na jihar tawa da ke karkashin dokar ta ɓaci tun shekarar 2017 suna rayuwa cikin kwanciyar hankali muna tafe da karin bayani a cikin wannan shiri gobe 20 ga watan mars rana ce ta kasashe masu amfani da yaren faransanci a maraɗi ƙungiyar alliance française ta horar da mutane sama da 400 matsalolin yanayi da wasu lamura su ne musababin ko rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a nishar hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa ta ɗau shiga tsakani domin hana aukuwar rikice-rikice akwai ƙarin bayani a cikin rahoton mu na musamman. al'ummomin gundumar ko kuma al'ummomin gundumomin tiliya da tasara a jihar tawa da ke karkashin dokar ta ɓaci tun shekarar 2017 suna rayuwa cikin kwanciyar hankali ta dalilin sintiri da sojoji ke yi tsawon iyaka da mali in shi gwamnan jihar tawa musa abdulrahman a zantawarsa da abokin aikinmu alasan mamadu kuzi Yankin yana cikin kwanciyar hankali gwamnati ta ba mu isassun kayan aiki na tinkarar duka abin da ke kai kawo. A yau a wannan yanki idan akwai waɗansu 'yan matsaloli da muke fuskanta shine iyaka da mali. A nan ma mun saka dakaru waɗanda suke gwagwarmaya a fage don haka ina ganin komai yana tafiya daidai. Al'umma suna cikin tsanaki kuma 'yan labarun da kuke ji na 'yan fashi da makami da suke tare 'yan kasuwa mutane ne da suke suke zawa daga mali su yi aika-aikar sai su gudu dokar taɓacin da ake sakawa matakai ne akan waɗannan gungun 'yan ɓata gari da ba su da wani abu suke yin waɗannan aika-aikar al'amarin turakiyar 'yanci rani daga algeria zuwa niger ya yi sanyi a 'yan kwanakin nan a cewar prefen arlit tare da bayyana cewa halin rayuwar al'umma da na siyasa da kasar algeria ke ciki bai rasa nasaba da hakan wannan lamari wato da wannan lamari prefe na arlita nafana yaldu ya yi wa gungun muhammad dantani karin bayani ta wayar tarho Turo ayarin 'yancin rani na baya-bayan nan ya yi sati ɗaya da ba su kai su ɗari biyu ba kamar yadda aka saba maza da mata da yara. Mun yi la'akari ana turo ƙeyar 'yancin rani ne sau biyu a sati. Sai dai tun lokacin da wannan al'amari ya faru a Algeria abun ya rage. Nau'i biyu ne na 'yancin rani da ake turo ƙeyar su. Akwai 'yan Nijar da Algeria take ɗaukar nauyinsu har zuwa Agades. Sannan akwai 'yancin rani na waɗansu ƙasashe, su kuma waɗannan OEM ce take ɗaukar ɗawainiyarsu har zuwa su Suna yada zango ne a Agades ana tantance su daga nan kuma a kai su zuwa ƙasashensu na asili Gobe ashirin ga watan Maris rana ce ta ƙasa da ƙasa ta ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci. A fannin yanar gizo misali an gano cewa bayanai da Faransanci suna da ƙaranci idan aka kwatanta da sauran halsuna kamar Ingilishi misali. Sai dai da Maluf tsohon ɗan jarida a Radio France International RFI ya ce hakan daidai ne. L'Internet, c'est vraiment un reflet du monde. Internet ne ga duniya kuma jerin harshen Faransanci na da muhimmanci dangance da girkin kasar Faransa, wadda ƙasa ce da ba ta da faɗi mai yawa, amma a dalilin tarihinta da wasu abubuwa tana da jeri mai mahimmanci cikin kasashe Hakika idan aka danganta ta da wasu kasashe. sahun da ke gare ta na daidai bisa kwatantawa. Turancin Ingila da ke da sauƙin koyo ya zama tilas a iya idan ana son zurin ilimi, a koya a yi balaguro da ko kuma harshen Espanya Espanya domin daular Espanya ta kasance yanki da ke da mafi yawan al'ummomi daban-daban kuma harshen China da ke shimfiɗar nafiyar da ke da ɗumbin al'ummomi da harshen turancin Ingila za a iya wannan kwatantawar ko kuma da harshen Espanya ko na Jamusanci domin ba su da tarihi iri ɗaya ba su da kuma yanayin faɗaɗa iri guda. Idan aka kwatanta da yaren Jamusanci, Faransanci na da mafita mafi kyau akan shafukan sada zumunci na intanet da makamantan hakan. Dans les réseaux, sur internet, etc. a maraɗi wata ƙungiya mai suna alliance française ta baiwa mutane sama da 400 horo da harshen faransanci a shekarar 2018 a cewar sani buda shugaban ƙungiyar da ake kira a farami a takaice wannan horon kuma ya shafi 'yan nijar da 'yan najeriya sai masarari sani buda a hirar shi da wakilinmu muhammad mamman Mun kasance ne tazarar kilomita hamsin da ƙasar da ke magana da yaren Turanci cewa da tarayyar Najeriya. A takaice ɗaliban jami'ar Maryam Abacha 'yan Najeriya sukan zo da dama don koyon harshen Faransanci sai su samu diploma. Akwai mutanen maraɗi da suka bar makarantar boko suna da sha'awar ci gaba da karatu. Suna zuwa a nan wannan cibiyar ta Alliance Française rubuta sunayensu. A matsayin horo na ƙara samun samun kwarewa. Duka shekara cibiyar Alliance francaise suna samun ɗalibai 500 zuwa 600 da suke zuwa koyon harshen Faransanci da kuma taron al'adu ga matasa waɗanda kamar taron wa juna sani ne da kuma waɗansu wasannin kwaikwayo a harshen Faransanci. Bakin wake wani nau'in wake ne da ba a sani ba sosai a Nijar. Wani manomi matashi a jihar Zandar ya bai baiwa 'yan Nijar damar sanin irin wannan waken. Albarkacin bikin baje kolin kayayyakin noma da kiwo karo na biyar da ya gudana a watan Fabrairu a Yamai, wato irin wannan waken ya samu karbuwa. Menene tushen wannan wake da ba a sani ba sosai a Nijar? Menene kuma bambancinsa da waken da aka kowa ya sani? Ga amsa a cikin rahoton Musa Hassan da Gungu Muhammad Dantani ya fasara. Mutari Sule wani matashi ne manomi a garin Tanot yankin Zandayar domin noman wake yakan rairaye babakun ɗiyan wake ne da yake fitarwa daga farfarun bayan kowane girbi. Don daɗin ɗanɗanonsa bakin wake yana samun karɓuwa ga al'ummar garin abinda ya ƙarawa manomin faɗaɗa hilin noman nashi tare da shawarta irin ga ƙwararrun masana na wannan fanni. wake cikin garin tarifi a gona kanmu ne muke noma shi muna gangama shi ne da da wake gaba daya sai muka ji yana da daɗi muka tsige shi daban muka hudda shi ɗauka shi ne muke tare gaba ɗaya da su kuma duka yanda muke ma wancan shi ma haka ne ne muke ke shi ɗaya ne sai in ya girma in ya hware yin iya kwari suke ɗan damun shi saboda yana da zaƙi. bayan daɗin ɗanɗanonsa a cewar abdulrazak bello ƙwararren masani na fannin abinci irin wannan waken na ƙumshe da sinadarin bitamin mai fa'ida da ke inganta niƙar abinci cikin jiki. Wannan sabon samfarin wake yana ɗauke da sinadarai masu gina jiki sosai. Yana da juriya kan ƙwarin da suke cin albarkar gona. Yana da sinadarai na vitamin A, vitamin B da sauransu. Kalarsa baƙa tana da alaƙa ne da waɗannan sinadaran. Yana da zaƙi amma ba ƙwarai ba, wanda ba zai sa a hana wa masu cutar siga sa ba. Da zarar an yaɗa shi, bakin wake da ake saidawa farashi guda da farin wake zai kasance kasance wata karuwa ga halin ciyar da kai da bunƙasar da tattalin arzikin abinci a ƙasar Nijar. matasa suna da muhimmin rawar da za su takawa wajen jurewa lamarin sauyin yanayi in shi nora birahumni na hukumar majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da matsalar abinci ta fawo a jawabinsa na kaddamar da makon afirka kan yanayi jiya a birnin accra na ghana matasa samar ɗari ne ke halartar wannan taro ga nora birahumni a hirashi da wakilinmu na musamman a accra olivier asagbavi Eh matasa mutane ne majiya ƙarfi suna da rawa muhimmiya da ya kamata su taka misali a fannin farfado da ƙasar da ta zaizaye saboda canjin yanayi. Waɗannan matasa suna iya kawo gudunmuwarsu a fannin karkara su kirkiri sana'o'i domin dafawa al'ummar karkara da suka yi abubuwa da dama na hada-hada musamman a fannin iri na shifka da kuma wasu ayyukan noma. malaman jami'o'i na gwamnati a nishar sun tsunduma yajin aiki tun ranar ɗaya ga watan mars da muke ciki bayan da gwamnatin ta amince da daftarin dokar naɗin shugabannin jami'o'i da mataimakansu a wata sanarwa da ta fitar a jiya ƙungiyar ɗaliban jami'ar yamai ta yi kira ga gwamnati da malaman jami'o'in su saka ruwan sanyi a zukatansu domin ganin harkokin ilimi sun sake gudana isufu garba idrisa shine mataimakin sakataren general na kungiyar ɗaliban ya yi wa rikayoto abdulrahman ƙarin bayani su gane da cewa abin da suke nan suna yi ba daidai ba ne saboda wannan bai taka kara karya ba in aka kalli matsalolin da yau jami'o'i suke ciki kenan wani a naɗa shi wani a zaɓe shi duka ba nan ba ne matsala matsaloli suna nan gwamnati ya tashi da kan shi ya kawo abubuwan da babu cikin ma'aikatun shi da ke university ya biya ma'aikata ya ya gina kilasoshi a ta yi karatu yau cikin halin da ake ciki universitoci na gwamnati babu abun da zai hukunta malamin da bai yi aikin shi ba mai kyau alhali yan kwadago ne ga kowa Ƙungiyar jami'an kiwon lafiya na karkara Sinascom ta gana da ministan kiwon lafiya al'umma da yammacin jiya inda suka tattauna kan batutuwan da suka hada da dakunan wato da ɗaukar su aikin gwamnati biyan bashin alawus da kuma sauran matsaloli. sakatare janar na kungiyar ibrahim musa ya bayyana cewa ministan ya ɗauki alkawalin gabatar da bukatunsu ga hukumomi na gaba sai mu saurare shi a hirar shi da wato ta tarho da gungun muhammad dantani minista mai kula da lafiya ya kwatanta muna akwai wuya ya samu ya ɗaukan ma'aikatar dindindin magana ta biyu zancen bashi da muna bi gwamnati wata shidda ya ce in allah yarda suna biya wata biyu amma wata hudu wancan ba su sani dubara da za su yi amma muna jira mu kwatanta ma mutanen mu a gane za a yi magana ta uku zancen a biya mutane daidai in wata da mutu wannan shi ya ɗauka alkawari tun wata ya mutu ana biya ma'aikatar likita ana fara biya su kamar da ana biya musan lakol wajen niger post ko wajen bank zana ta hudu biya ma'aikatar likita suka ceto in allah ya dasa su ƙara kuɗi nan wannan maganoni mu ne muka tautauna nan zuwa bakwai guda muna kirayen mutanen namu duka na ƙarshen mu kwatanta mishi niyya da minista mai kula da ya kwatanta mu Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba biyar zangon FM. A Ballayara. Tare da Radio Dalol. Lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. yanzu kuma sai mu na musamman noma da kiwo su ne muhimman ayyukan samar da tattalin arziki a nijar sai dai bacewar wuraren noma sanadiyar hamada da kuma sai saisayewar ƙasa har wa yau da matsaloli da suka shafi yanayi suna har zuƙa rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya domin kula da rikice-rikicen wato tsakanin bangaren al'umma hukumar kare hakkin dan adam ta kasa ta ɗauki matakai gungun muhammad ɗantali na ɗauke da fasarar rahoton makutar hamadu Rigingumu tsakanin manoma da makiyaya a ƙasar Nijar ana fuskantar su mafi yawan lokuta lamarin da ke haddasa arangama da ke karewa wani bi cikin al'ajabi al'amarin da ke kawo barazana ga zamantakewa. Amadu Ali Shina Kurgeni, babban sakataren kungiyar ƙasa mai kare 'yancin ɗan Adam. Da farko dai kwamitin ya kamata ya yi aikinsa lokacin damina da lokacin kaka a samar da mataki wanda yake ɗauke da sa hannun gwamna da ke ƙayyade lokacin rufe daji da bude dajin domin baiwa makiyaya damar riƙe dabbobinsu a darajar ta hucewar dabbobi tare da karuwar jama'a da kuma sakin mara ga kananan hukumomi ya sanya an mamaye hurumin hucewar dabbobi wanda hakan yakan haddasa matsaloli tsakanin manoma da makiyaya. Wannan aiki na ƙungiyar kasa mai kare 'yancin ɗan Adam ya birge shugaban dandalin haɗakar manoman Nijar don haka Jibobanya ke tambayar gwamnati da ya kara ƙarfafawa wannan hukumar kayan aiki don ta samu ta cika aikinta. Muna tunanin hukuma ce da ke da alhakin kula da sa ido na gani yaya ake magance rikici da kuma rigakafi da jan hankalin gwamnati dangance da sasantawa a fannin shari'a da lattin da ake samu da wasu da suke laɓewa da mukamin su domin su baiwa wasu gaskiya jama'a da suke sajewa a cikin al'amarin rikici. A wajen haɗakar ƙungiyoyin makiyayan Nijar suna buƙatar ganin wannan kungiyar ƙasa mai kare 'yancin ɗan adam ta ƙara mai da hankalinta sosai zuwa ga al'ummomin garuruwan da ke halin zaman dokar ta ɓaci. Almansur Mohammed baban sakataren kungiyar. Kuje a yankunan da ke akwai dokar ta ɓaci koyaushe mambobinmu suna yi muna bayanin kauce hanya. Kun san inda akwai dokar ta ɓaci a wani karo hukumomi sukan kauce hanya. Sannan wannan hukuma ta je ta ga yadda ake aiwatar da dokar. A saurari kwamiti na wannan yankin. Na ganin idan dokar ta ɓaci ce ba ta kawo waɗansu matsaloli ba. Cikin 'yan ƙasar Nijar hudu, uku na su ne ƙasa ga dola biyu a cikin wuni. A bayanin da rahoton ƙarshe bisa batun ci gaban ɗan Adam ya wallafa kuma kashi 80 bisa ɗari na al'ummar na rayuwa ne kan dogaro da albarkatun noma da kiwo a cewar Projen Enquête d'ailleurs kenan zaman lahiya da kyakkyawar zamantakewa tsakanin al'ummomin biyu ya zama babban kalubali a ƙasar Nijar. Ƙarshen shirin namu kenan na Maritan yau yanzu kuma ga Habibu Garba dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.